ta zafafan hotunan halima a tete sun shigo cikin social media hotunan bikin auren jaruma halima tete a ranar farko a jiya dai aka fara tsumin biki da auren jarumar halima tete an yi bukunkuna da dama an yi hotuna an rikashe an yi abubuwa yadda suka kamata a jihar borno wato gobe birnin maiduguri dama ainihin ta kasar borno ce wato maiduguri to kamar yadda mujallar fim take ba da labari an je an yi shagali da 'yan kanewood sannan kuma da mutanen gari da shuwa arab inda aka yi ta yin bukukuna da hotuna da dama da hotunan dai mun dan kawo muku kaɗan daga cikin hotunan da yadda bikin ya kasance a danna subscribing a liking a sharing domin a ci gaba da sauraro kuma da kallon shagulgulan na wannan biki da aka yi wanda har da aka yi kwallon kafa bayan kwallon kafa an yi ranar mariki wato mafi wani yare ne su ma a yankin birnin to an yi ranar su daban sannan an yi rana ta daren larabawa wato arabian night da kuma dina da kuma daurin aure duka da aka yi sannan amarya a raka ta a ɗakin ta a yau asabar ɗin nan don haka a saurare mu domin mu kawo muku abubuwan da ta kaya da kuma yadda aka yi rakiyar amarya cikin ɗakin ta a danna mana subscribing a liking a share mun gode kwarai da gaske daga gidauniya tv